الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيانك هو السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin litinin biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi shine yammaci na 27 ga watan goma shekara ta 2003 miladiya a yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 32 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran fadin Allah ta'ala qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin yau kuma zamu tafi farkon aya ta 33 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وبيجد إن الله اصطفى آدم hakika Allah madaukakin sarki ya zabi annabi Adam alaihi salam wa Nuhan haka kuma Allah ya zabi annabi Nuhu alaihi salam wa ala Ibrahim da zurriyar gidan annabi Ibrahim wa ala Imran da zurriyar gidan Imran Allah ya zabe su ya fifita su alal alamin akan sauran sauran halittu lafazin al-istifa da al-ijtiba da al-ikhtiyar dukkanin su ɗaya a zaɓe tatowa ka zaɓa ka darje ka fifita wanda ka so kan wanda ka so ubangiji ta'ala ya zaɓi waɗannan gidaje gidan annabi adam alaihi salam zaɓin da Allah ya wa annabi adam na farko shine farkon bil adama daga gare shi ne aka halicci kowa sannan kuma shine kadai cikin mutane wanda Allah ya halicce shi da hannayensa da haka yace da iblis ya iblis ma aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya khususiyya din kenan Allah ya halicce shi da hannayensa astakbarta am kunta min al-aliyin sannan kuma ya sanya shi cikin aljanna kafin ya aikata komai yace ya adam uskun anta wa zawjuka sannan kuma ya sa mala'iku su masa sujda wa idh lil mala'ikati isjudu li adam sannan kuma ya sanar da shi sunan komai wa allama adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ko shakka babu a cikin hakan akwai zabi ko wanda bai yadda ba kowa yadda shi ko shakka babu cikin haka akwai zaɓi daga Allah madaukakin to amma zaɓin da Allah ya wa annabi Nuhu alaihi salam Allah ya so yake zanto shine farkon mursali a bankasa bayan an samu sabani shine farkon manzo da Allah ya turo dan kawar da sabani da ke tsakanin mutane ya zo ya rayu cikin mutane ya tsawon rai shekarun wa'azi ma kawai shekaru 950 to kaga ai ba karamin dogon kwana bane yi amfani da kowane lokaci da kowane wuri wajen kiran mutane ni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara ya kira da daddare ya kira da rana wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا يا كلا اسرري افيلي ثم اني اعلنت لهم يا كلا يسو اعلاني يا يسو يلتوا يود وأذ كود wa asrartu lahum israra kuma ya kira su asrarance daidai kaga kowane zarfin zaman da zarfin makan yayi amfani da shi tare da haka asha bihim alf sanatin illa 50 aman shekara dubu babu manzo Allah ko ya faɗa cikin hadisi ce khairun nasi man tala umru wa hasuna amalu mafi alherin mutane wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansu suka yi kyau ga dogon kwana ga kyakkyawan aiki ku shaka babu wannan zabi wa ala ibrahim idan an ce iyalin annabi ibrahim wato shi da iyalin gidansa kenan da za a ce ibrahim kada a yi shiru to banda zuriyar gidansa dan kaga zaɓin da aka wa annabi nuhu shi kadai ne banda zuriyar gidansa amma tun da aka ce ala ibrahim ya shafi shi annabi ibrahim din da zuriyar gidansa ga ɗansa annabi isma'il ga ɗansa na biyu annabi ishaq ga jikansa annabi yaqub ga tattabakunnansa annabi yusuf silsila ta annabawa ko mafi daraja a gidan annabi ibrahim gaba ɗaya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tsatsan annabi isma'il ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga idan an ce ala ibrahim manzo Allah ya da ciki kuma shine ma mafi kaso mai tsoka a cikin zabin da Allah ya yi ka ko shakka babu lalle gidan annabi ibrahim gida ne mai albarka an zabi iyalan gidan annabi ibrahim ala ibrahim kenan wa ala imran haka da zurriyar gidan imran wanda anan aka haifi na na maryamu mahaifiyar annabi isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya zaɓi waɗannan alal alamina akan dukkan sauran halittu ya fifita su abinda wanda yake nunawa ne ya ku waɗanda ba ku yanda da banzancin manzan Allah ba dan bai fito cikin kabilar ku ba kasancewar ku yahudu ko kirista kuna ganin dan mai bai fito cikin jinsin ku ba ku haƙura zaɓi ne na Allah madaukakin sarki idan ko Allah ya zaɓi bawa nagari sai ya sallama wa Allah kan zaɓinsa idan ka ce kai baka yarda ba to wa kake cewa baka yarda din ba wa kake faɗawa sannan kuma kai asuwa dan baka yarda ba kuma sai me in ka ce baka yarda da manzancin ɗaya daga cikin wannan ba ko annabi adam alaihi salam ko annabi nuh ko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim da sauransu shi yasa manzo Allah yake cewa shi zababban zababbu ne yace inna Allah astafa kinanata min waladi isma'il Wastafa قريشا min kinana, Wastafa min قريش bani Hashim. wasafani min bani hashim kakab a zuriyar gidan annabi isma'il sai Allah fifita kinana sama da kowa kakab a ƴaƴan gidan kinana sai Allah fifita quraish sama da kowa kakab a jinsin quraishawa sai Allah fifita banu hashim su suka fi kowa kakaf a cikin jinsin bani hashim sai Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zababban zababbu kenan wa ya kai wa yayi kamar ka wa ya san asali ya naka wa ya samu irin rebanka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama yi gaba sallallahu alaihi wasallam zababbe cikin zababbu sallallahu alaihi wasallam daga wannan zabi ne na Allah inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd lafazun dhurriyatan kamar badal ne na istafa adama ay istafa dhurriyatan ubangiji ya zaɓi wata zurriya sannan badal ne sannan kuma hal ne badal ne ta fuskar li'irabi me yasa zurriya ya samu nasaba saboda istafa adama ma'ana istafa zurriya sannan kuma badal ne na hal ne na waɗancan gidaje gidan annabi adam gidan annabi nuhu gidan annabi ibrahim gidan annabi ibrahim imrana dukkan su zurriyatan ba'dha min ba'd kama wata zurriya ce sashin su daidai yake da sashi ko sashin su jinsi ne na sashi ma'ana sun yi tarayya da juna wajen tauhidi sun yi tarayya da juna wajen juriya da isar da kira na addinin musulunci da halin kwarai da maganganu na kirki shine zurriyatan ba'dha min ba'd kowa mutumin kirki ne kowa mai daraja ne kowa mai kima ne a cikin dukkan waɗannan gidaje da aka lissafa sai dai kuma wani mai kirkin ya fi wani mai kirkin wani mai kwazan ya fi wani mai kwazan wani mai darajar ya fi wani mai darajar turkar rusulu faddalna ba'dahum ana ba'd minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس للي وني يكون سكنس duk da cewa sun yi tarayya wajen hali na kwarai amma wani ya wani nagarta wani ya wani kusanci da Allah gurgudan zabin Allah gurgudan ayyuka da suka rinka yi zurriyatan ba'dha min ba'd wallahu samiun alim Allah mai ji ne sannan kuma masani ne sai Allah ce إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران tunawa mutane lokacin da matar imrana ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni muharrara lalle ni nayi maka bakantan abin da ke ciki na ya zanto muharraran yantacce dan hidima wa ɗakinka yantacce da zan yanta shi ba na bukatan ya yi mun kowane irin aiki na yanta shi na barranta shi dan ya zanto khalisan li baitul ya yi ta hidimar masallaci haka ta yi bakance lokacin da take da In ni nazar nazartu laka ma fi batni muharraran fa taqabbal minni karbi wannan bakance na waya Allah innaka antas samiul alim lalle kai ne as-sami' mai ji sannan kuma al-alim wanda yake masani jin da babu abin da yake koyuwa a gare shi wanda yake la takhtalifu alaihi al-alsu yare baya rikitar da shi ya kasa gane wani yaran sarkafewar muryoyin mutane wane yace wannan yace lokaci guda baya hana Allah ya fahimci kowane ɗaya a karan kansa mai yace lokacin da yace din shine as sannan al-alim masanin da babu abin da yake fakuwa a gare shi da tambayi jahilta ba sannan mantuwa kuma ba ta da ilimin sa subhanahu wa ta'ala sabanin ilimin mu da ba mu sani ba sannan bayan mun sani ma iya mantawa amma Allah bai jahilci abin ba sannan mantuwa ko ba za ta zo masa ba shine al-alim kenan innaka anta samiul alim wato kaga tana tawassuli da waɗannan sunaye na Allah shine as-sami da al-alim wajen biyan bukatarka kasancewarka mai ji yana daga cikin abin da ji din ke haifarwa an sa wanda ka ji din an sa masa mai roke ka kasancewarka masani yana daga cikin abin da ilimin ke gadar maka tausaya wa wanda ya roƙe ka halin da yake ciki da bukatarsa don ka biya masa wato kamar tana yin tawassuli ne da waɗannan sunaye guda biyu as-sami'u da al-alim dan biyan bukatar da ta roki Allah na cewa fa taqabbal minni ka karba daga gare ni ya ubangiji innaka antas samiul alim Allah ce fa falamma wada'atha yayin da ta haife yar da ke cikin ta qalat sai ce rabbi ya ubangiji inni wada'tuha unsa to gashi kuma na haife ta ta zama ƴa mace tsammanin ta ɗa namiji ne sannan a wancan lokaci ya gudana waɗanda ke wa masallaci hidima ƴaƴa maza ba ƴaƴa mata ba da haka zaton da suke namiji za su samu sai take ba da uzuri ya ubangiji a sani na ni na ɗauka namiji zan haifa zato nake kyakkyawan zato na namiji zan haifa gashi kuma yanzu na haifi ƴa mace bai gudana cikin al'adunmu ko yadda aka saba cewa ƴa mace tana zuwa ta tare a masallaci da hidimar masallaci ba tallace wallahu a'lamu bima wada'at Allah ne mafi sanin abin da ta haifa abin nufi yayin da take rabbi inni wada'tuha unsa ba wai tana sanar da Allah abin da bai sani bane tana gabatar da uzurinta ne a wurin ubangiji cewa hidimar ɗa namiji ba daidai take da ta ƴa mace ba sai ubangiji yake karɓar uzurinta da shaga Allah zai ta sanin abin da abin da ta haifa tun ma kafin ta haifa din walaysa zakaru kal unsa ɗa namiji ba daidai yake da ƴa mace ba wa inni sammaituha maryam ni na ambace ta da suna maryam lafazin maryam a yaran su aka ce ana nufin abida mai ibada kenan wa inni u'izuha bika lalle ne ina neman ka zame mata kariya mai tsaro mai kiyaye ta daga dukkan wani abinci daga dukkan wani sharri wa zurriyataha wa zurriyataha ka tsare zurriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake ar-rajim wato korarre daga rahmar ubangiji al-matarur min rahmatillahi ta'ala kenan wanda aka kore shi daga jin kan ubangiji ba shi ba rahama ka tsare ta ka kare to a nan gurin malamai sukan tattauna kan gabobi daban-daban gaba ta farko mu dauki wallahu a'lam bima wada'at wadda ana kirga ta a matsayin jumla ce itiraziyya domin asalin zancen falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa sai zanto jumlar wallahu a'lamu bima wada'at jumla ce itiraziyya sannan akwai qira'a biyu akan ta qira'a ta farko wallahu a'lamu bima wada'at kira'a ta biyu wallahu a'lamu bima wada'tu ko da yake Allah ne mafi sanin me na haifa da haka yanzu da nake cewa na haifi ya mace ba sanar da shi nake ba dan san dan bai sani ba a'a ya fi ni sanin me na haifa uzuri nake gabatarwa kaga sai zanto wallahu a'lam bima wada'tu yana cikin zancen ta take amma wallahu a'lam bima wada'at jumla ta ifradiyya zance ne na Allah madaukakin sarki sai aka ci gaba wa laysa zakaru kal unsa duk wannan yana cikin zancen ta laysa zakaru kal unsa me yasa tace laysa zakar kal unsa ta ce ba laysa al unsa kal zakar idan an za a hada abu guda biyu daya yana da girman daraja dayan yana da daraja ta kasa sai ake son a korewa na kasan babbar daraja wanne za a fara gabatarwa cikin zance sai a fara gabatar da karamin sannan a mutume dan ba da hanzari da sai a ce laysal unsa kal zakar ai ya mace ba kamar namiji take ba wajen karfi wajen kwazo wajen himma wajen kuzari da kaza ba daidai take ba ina fata mun fahimta amma za ka ce wa laysa zakaru kal unsa namiji ba kamar mace yake ba ma'ana kamar <laughs> daidai da fadin Allah ta'ala man yakhluqu kamal la yakhluq afala tadhakkarun ai da sai a ce man la yakhluqu kamal yakhluqu yanzu wanda baya halitta ya yi daidai da mai yin halitta ina fata mu amma ta aka ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la da ta ce qul hal yastawi alladhina la ya'lamuna wal ladhina ya'lamun wannan balaga ce ta larabcin alqur'ani a jirkin ta ma ba kai ba yadda ka saba ba yana kaiwa makwara wajen kore kamanceceniya tsakanin na farkon da na biyun cewa lallai ba daidai wa daidai suke da juna ba amma dan kar ɗaya bangaren ya ji cewa an yi masa na kasan da ya tashi a tutar babu ya tashi a zero to sai aka fara gabatar da shi wajen zance ina ba ta fahimta gashi da rauni kuma aka kai shi karshe wajen magana ai sai ya zama kurar baya kin amma gashi da rauni sai aka fara ambatan shi sai aka ambaci mai karfin idan ma shi mai karfi ya ce ka zai ce to ne aka fara ambato dai karfi walaysa zakaru <laughs> ina fata an fahimta wa inni sammaituha maryam wa inni bika wa min ash-shaytanir rajim wato sammaituha maryam na ambace ta da suna maryam wannan ya nuna ta rada sunan ranar da ta haife ta a daidai lokacin da ta haife ta tana haihuwa ta falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam duk a lokaci guda ne tana haihuwa ta san maka suna a shi kenan ya halatta daga ranar da aka haihuwa da suna manzo Allah an haifa masa Ibrahim ya sa masa suna Ibrahim a ranar da aka haife shi kamar da hadisin Muslim ya nuna ana san malik yace abu talha an haifa masa jariri ana haihuwa sa na dauke shi na kai wajen manzon Allah ya masa yasa masa albarka kuma yasa masa abdullahi ba ba ta lokaci ba a rannan a wurin kaga wancan kuma hadisi ne cikin bukhari da muslim wancan kuma cikin muslim kaga da hadisai ne makuba wajen siha dan haka dai ya halatta da sunan yaro ranan da aka haife shi a lokacin da aka haife shi sannan ya halatta da sunan yaro bayan kwana uku sannan ya halatta da sunan yaro a rana ta bakwai hadisan da suke nuna rana ta bakwai hadisin Abu Dawud da manzo Allah yace kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tubbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma kowane jariri akwai dabba da za a yanka masa za a yanka masa ita rana ta bakwai sannan kuma a yi masa aski sannan kuma a sa masa suna a nan gurin a wannan hadisin sai aka fahimci sa suna a rana ta bakwai hadisi ne sai yana cikin Abu Dawud cikin Muslim na Abu eh, cikin wato sunan na Abi Dawud da haka dai ya halatta ranar da aka haifa ya halatta a rana ta uku kamar da waɗansu malamai suka ce ya halatta a rana ta bakwai ranar da aka haifa sunnar manzon Allah a aikace ya aikata a rana ta bakwai ya faɗa a baki ba a aikata ba sallallahu alaihi wasallam a rana ta uku na bincika na rasa inda hadisi inda malamai suka samu kuma a rana ta uku a wani hadisi ne kuma wallahu alam kila suna da wani hadisin da mu gaisu ba amma dai a iyakacin bincike na ban ga hadisin rana ta uku ba amma suna faɗa ina fata muku ta ce wa ni sammaitu ha maryam sannan wannan na nuna sai ya halatta mace ta raka suna ba sai namiji ba ya halatta mace ta raka suna ta ce tana haihuwa a gadon asibiti matuƙar tana cikin yanayin da za ta iya magana ta san me take yi ta iya sa suna musamman idan uba ya wakilta ta sai dai haƙƙin sa suna a hannun uba yake mace ba za ta yi kankan ba ta sa sai in ta nemi izini daga wajen mijinta babu laifin su tattauna da juna ni ina san idan na haifi ɗan namiji kaza in na haifi mace kaza ya ce a'a ke dai ki canza da kaza wani ko kuma kaza ko kuma su yi yarjejeniya to in da namiji ne ki sa in ya mutu ce in sa amma kawo sunan da kike so ki sa in ji in sun dace da sunna in sun dace da daidai in babu shirme a ciki in da sauransu da tabbatar da suna wanda yake mai kyau ne ba suna wanda yake mara kyau ba babu laifin tattauna da suna akan wannan in miji ya wakilta mace ce ki sa suna ko bana nan nayi tafiya na tafi aiki na tafi umara kila kuma har zaki haihu kafin ni in dawo zaki isa suna shike na ya halatta sa dana na Maryam ta sa inni sammaituha Maryam sannan wa inni u'idu Habika ina nema mata tsari daga wajenka wa zurriyataha ina nema wa zurriyata tsari daga wajenka min ash-shaytanir rajim wato kenan za ta yi mata addu'a da kanta ba sai liman ya zo yayi hutuba ba ba sai malami ya zo yayi hutuba ba da kanta ya halatta ta yi mata addu'a ina fata an fahimta hadisai da suke nuna hutuba akwai hadisin da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan jaririn da aka haifa aka yi masa kiran sallah a kunnen dama iqama a kunnen hagu sai dan ba zai shafe shi ba wannan hadisi ne maudu'i na ƙarya kwata kwata bai tabbata ba a cikin sanadinsa akwai tatassun makaryata irin su Marwan bin Salim ko Salim ibn Marwan tatassun makaryata suka rawaito hadisin wanda ba a karban hadisin su kwata kwata sai hadisin da aka ce manzon Allah yayi iqama a kunnan ɗaya daga cikin ƴaƴan a kunnen ƴaƴan sunan al-Hasan wal Husayn lokacin da Fatima ta haife su shi ma hadisi ne a sanadin sa akwai Asim ibn Ubaidullah wanda ke da'ifi ne da'ifi ne ba a karban hadisin sa ina ba ta amfani fahimta dukkanin su hadisi da za'ifai hadisin kiran sallah da hadisin ikama duk da'ifai ne in ma wani ya taɓa jin nayi fatawa da hadisin kiran sallah a dama to yanzu ina neman gafara ban gane hadisin da'ifi bane yanzu ko na gane dukkan su hadisi ne za'ifai amma abin da yake tabbatacce ne yayin da aka haifi yaro aka zo da shi sai ka tauna dabino a bakinka sai ka sanya wannan ruwan dabinon ya zanto shine farko abin da zai fara hadiya wannan hadisi yana haka cikin bukari ko cikin musulmi idan ka yi masa haka kuma nan sai ka ambaci sunansa sunan ka wani sannan kuma ya halatta ka daga hannu yi masa addu'a ta albarka ya Allah ka sa masa albarka ya Allah ka yi masa kaza ko baka daga hannu ba ka rike jaririn ya Allah ka albarkace shi ya Allah ka kare shi daga kitan ya Allah ka yi masa kaza shikenan amma ka rada masa akon ne da sunan hudu ba kiran sallah anan iqama anan gurin hadisi ne da ifa marasa to ita kuma wannan addu'ar a ranar da aka haihu hudun ake ba a kai ta rana ta bakwai ko da za ka yi jinkirin kai ba za ka ambaci sunansa ba sai ranar uku addu'a dai a ranar ranar da aka haifa a lokacin da aka haifa da dabino da za a tauna masa a baki da addu'a da za a yi a lokacin da aka haife shi duk ake yin wannan wannan ko mace na iya yi mace na iya namiji na iya yi uwa na iya yi uba na iya yi wani wakilin uba na iya yi ina fata mun fahimta a rana ta bakwai me za a yi idan ka ce rana ta bakwai za ka sa suna to ba tare mutane za ka yi ba zuwa taro wajen sa suna wannan baya cikin sunna al'adu ne kawai namu uwar za ka faɗa wa sunan da zan zaba masa shine wani kin ji eh to shikenan duk wanda kuka haɗu da shi sunan dana wani duk wanda kuka haɗu da shi sunan dana wani duk wanda ba bai ji ba Allah ba shi hakuri dan yaron ya fito dana zai tafi ya tambaye shi me sunan kai ce wani don me amfanin ka tara mutane wai dan su sani dan Allah ku faɗa min wa aka taba gayyata raɗa suna ya dawo bayan ya dawo da awa biyar aka tambaye shi sunan jaririn ya rike babu al'ada ce kawai kai dai ka ji takarruban a tsammaninka duk wanda yake zuwa rabin suna daga lokacin da aka yi fatiha aka raba goro aka raba dabino aka raba duk abin da za a raba aka tafi wallahi da awa biyu da awa uku ne ya manta ma mai ya dai mun je suna gidan wani ya sunan jaririn wallahi wani ba ya manta saboda rikicin duniya mace ce namiji ne tagwaye ne ɗaya ne bai sani ya manta ashe kai uba kai ne mafi cancantar ka san dan da nan uwa sannan yayye da kanne sannan makwabta wanda duk bai san shi ba banda ku zai san shi idan halin sanin shi yayi lokacin da yaron ya fara yawo ya shiga duniya ta ganshi ya shiga makaranta za a tambaye shi kai ne danwa duk inda yaje ya shiga aiki yayi menene za a san shi ba ran wai shela ranar rada suna ba ita ce sa a san shi ba ina fata wannan ya fito daidai su don haka yana da kyau mu tsaya kan sunna gurgurdan yadda sunnar manzo Allah ta koyar da daga kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wato kyakkyawan abin koyi na cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma aski a rana ta bakwai aski a rana ta bakwai za a aski kansa sawa'un mace ce ko namiji ne za a za a aski kansa ba mace tsakanin da namiji da ya da ya mace sunna ne a aski kansa idan an aski sai a auna gashin kansa da kuɗin da suka kai nauyin gashin kansa da tan ana aunawa da dinari ko azurfa to an sai a auna da abin da yake na kuɗi namu ne yanzu wannan kuma gurgudan halin mutum gurgudan yalwarsa wanda yake da kuɗi da yawa idan ya ga dama ya sa naira ɗari biyar biyar mana auna nauyin sumar da naira ɗari biyar sau nawa za ta kai nauyin sumar ya bayar sadaka duka dai akwai jaririn da zai wuce naira dubu biyar ne kansa ban san ba wanda kuma yake kasa da haka ya sa ɗari biyu wanda yake kasa da haka ya sa naira ɗari ɗari ko naira hamsin hamsin ko ashirin ashirin har a dawo wanda yake kota yau mini a idan ya sa kwandala ishi ba ya san ya sa dai gaske kwandala guda ɗaya kan jaririn ne ke da aiki da yawa in baka aske ba ka saba sunna ke dan aski sunna ne ke aski a ranar ta bakwai jama'a ina fata mun fahimta ka abinda jariri yake bukata abu na farko ka sa masa suna sa suna mun ce ko ranar farko ko ranar ta ko ranar ta bakwai daga nan gurin abu na biyu kai masa addu'a kai da kanka ko ke da kanki kin ga dai na namare mu tayawa yarta addu'a ita da kanta ce wa inni sammaituha maryam wa inni u'iduha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ko ke da kanki ko uba da kansa yi addu'a a randan addu'a ba a dunkule an ce ga irin karatun da zaka yi ba kai ka fi kowa sanin me kake so ka ya zama idan ka ce Allah sa masa albarka duniya da lahira ai ka masa bakan dalar addu'a ka ɗebo komai albarkar duniya duk tashi da ciki ta lahira duk tashi da ciki ya Allah ka shirye da shi ya Allah ka tashe shi tashi na gari duk wannan kalmomi ne ga mammu da suke da ma'ana mai faɗi da larabci ka faɗa da yaranka ka faɗa duk ya halatta illa iyaka wanda ke jin harshen larabci an fi son yi addu'a da harshen larabci wanda baya ji da larabci sai yayi da yaransa yayi da kanuri yayi da fulatanci yayi da yarbanci yayi da inyamanci da koma mai zai yi ya halatta ba wanda zai kasa cewa ya Allah sa masa albarka ya Allah kare shi ya Allah tsare shi ya Allah shirye da shi ba wanda zai sai ya kasa faɗin waɗannan kalmomin ba wanda za ta ce ita wannan kalmomin sun mata nauyi sai ta nemo wani malami ba ta san me ya faɗa ba ina fata mun fahimta wai su malaman sai sun fi son sai abun a koye ba ka sanin me suke cewa suna ta wani wuzu kai baka san me aka ce to me me zai faɗa wanda kai ba ne kai baka san bukatar ka ba sai ne zai faɗa idan har baka san bukatar ka ba sai da yazo to baka san ma waka hin kenan in dai baka san bukatar ka ba game da danka har sai da malamin yazo sannan zai faɗi bukatar in ko ka san bukatar yanzu matsalar ka ya za a yi Allah ya ji to Allah na jin dukkan yare ba yau malamai ne kadai suke da wani yare da suke gane tsakaninsu da Allah su kadai bai ke jin su su kuma sauran gama garin mutane ya ayyuhan nasu Allah baya jin yaren su sai sun bi ta kan malaman sai malaman su fadawa Allah sai kuma Allah ya ansa sai kuma malaman su fadawa su mutanen haba ya za a bi irin wannan doguwar hanya haka mai tsawo doguwar hanya ce mai tsawo kai tsaye ka roke shi ku dibu ta da'i idan da'an ba sai ka bauta doguwar hanya ba sannan kuma idan ka ce a'a to ai kila a cikin da suke wannan muzu muzu da baki akwai abin da suke faɗa wanda ba mu sani ba abba kana ina da hadisin da ke cikin sahih bukhari lokacin da mu'azu bin jabal ya dogo sallah wani daga cikin mamu ya ga tsawon karatu ya halshe shi ya fita ya je ya sallar shi kadai aka kai shi kara wajen Maza Allah Maza Allah ya kira shi ce kai me ka karanta cikin sallaka da kawai kai kadai yace Fatiha na karanta sai na roki Allah aljanna na ne tsare na daga wuta amma kai da Mu'azu idan kuna sallah nukan ji kuna wani gugun gugun da baki ban san me kuke cewa ba Maza Allah ce wallahi mu ma annan din muke aljanna muke roka muna neman tsare daga wuta idan malamin albarka zai roƙa baka ji mai ce baka ji sai sa ka kira shi to kai faɗi mana kai ma ba albarka ka roƙa ba ina fatan an fahimci wannan kaga abubuwa ne masu sauki in zamu dauke su sauki shi nama idan an yanka dabba mustahabi ne a kasa shi gida uku kashi daya a yi amfanin gida kashi daya a raba sadaka kashi ɗaya kyauta bambanci tsakanin sadaka da kyauta ita sadaka musulmi za a ba kyauta ko ana iya ba musulmi da wanda ba musulmi ba makwabtanka kirista ne ba yahuda ne wani addini da ban ka iya ba shi ina fata an fahimta saboda haka wannan yanka dabbar wato mahimmancin shine a yanka dabbar jinin ya farara da niyyar kusancin ubangiji ba dan Allah zai amfana da jinin ko naman ba sannan wajen naman kuma akwai nau'i na ihsani ga mutane ga duk wanda ka ba kai ihsani a gare shi to shine abin da ke cikin albarka ta haihuwa ga mutumin da ya samu haihuwa addu'a kuma daga wannan rana ta haihuwa har ya zuwa ko da wani lokaci duk wanda ya wadansa addu'a da gari Allah na karba in uwa ta yi wadanta addu'a na gari Allah na karba in uban ya Allah na karba yana daga cikin addu'o'i ma da ake karba wanda manzo Allah ce du'a du'a ne wanda ke mustajab mahaifi ya ya wadansa uwa ta yi wa duk wanda ya wadansa addu'a Allah na karba kyakkyawar addu'a abin da ke nuna maka an karba addu'an na na Maryamu abin da zai zo gaba sai Allah ce ta kabbalha wa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبنجي ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan sai ubangiji ya karɓe ta ita yar da aka haifa ɗin kyakkyawar karba asalin fataqabbalaha rabbuha da sai a ce bi taqabbulin hasanin amma sai aka ce bi qabulin hasanin domin taqabbul neman a karba qabul din karba gaba daya taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin ma'ana ta nemi a karba kuma yana ba da labarin ya karba kai tsaye akwai yunkurin neman a karfe ta dan cikin addu'ar ta cewa ah, inni u'izuha bika wa dhurriyyataha dama can kuma tace fa taqabbal minni innaka antas samiul alim wannan ta nemi a karba ke da Allah ke bada labarin ta nemi a karba kuma ya karba da kabulin hasanin ya karbe ta kyakkyawar karba wa ambataha nabatan hasanan Allah ya tarbiyyance ta kyakkyawar tarbiyya sai ya bada labarin tashin ta. bisa ga dabi'u da halaye na gari da fitowar tsiro wanda ruwa ke sauka a kansa yana girma cikin yabanya da ban sha'awa har yake mukallar inda yake bukatar shi shine an bata na batan hasana wa ha zakariya wato ya dankare nan ta a hannun zakariya shine annabi zakariya alaihi salam wato mahaifin annabi yahya ya kasance shi yana cikin almajiran imran da haka lokacin da ita matar imran din ta samu ciki sai imran ya rasu kafin ta kai ga haihuwa da haka uwar ta haifi yar ba uba uban ya riga ya mutu kenan yanzu akwai bukatan wane ne zai karbi renanta cikin mazaje dan mace tana bukatan ta samu namijin da ke da wilaya a kanta yake da iko a kanta shine shugabanta uba ne miji ne wanta ne kaninta ne wani lokacin hatta danta na cikinta dan ita kullum mutum a karkashin wani take dan saboda mai rauni ce tana bukatar kariya tana bukatar gata shi yasa addinin musulunci ya kewaye ta da gata tun daga farkon rayuwarta har ƙarshen rayuwarta cikin gata take tana karkashin kulawar ɗa namiji ina fata an fahimta shine wa kaffala zakariya kullama dakala alaiha zakariya al-mihrab lokacin da duk annabi zakariya ya shiga wurin ibadar ta shine al-mihrab lafazin al-mihrab ana amfani da shi da dukkan wani daki da yake kan tudu kamar tudun dutse ko kuma bene dakin da ke kan bene to shi ma ana kiransa mihrab sannan dukkan wani daki killatacce inda babu kowa yake nesa da inda sauran mutane suke ana kiran shi da suna mihrab kullama dakala alaiha zakariya mihrab lokacin da duk annabi zakariya alaihi salam ya tafi kewayen dakin da take tana ibada wajada inda harizqa sai ya samu arziki a wurinta to me ake nufi da arziki a cikin nan gurin ko shakka babu lafazin arzik a cikin harshen larabci yana da faɗi yawanci mu idan mun yi fassarar hausa mun ce arziki sai wani dauka kuɗi ababen kidayawa daya biyu uku arziki kenan in mutum baya da kuɗi baya da arziki a yaren alkur'ani kuma ruwan sama arziki ne tsoro da ke fitowa daga kasa arziki ne kayan abinci arziki ne kayan marmari ma arziki ne daidai da ciyawar dabbobi dukkan su arziki ne Allah ya ce wa nazzalna sama sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha طلع النظير sai ce mai rizqan lil ruwan da aka saukar daga sama ma a mubarakan mai albarka yana daga cikin albarkarsa ku sha dabbobin ku su sha ya duka muku kasa tsiro ya fito abinci da kayan marmari da ciyawar dabbobi sannan kuma kasa ta tsotse wani rara na ruwan ya shiga cikinta idan kun tashi za ku yi bohol ko rijiya sannan ku tono shi kuma ya fito dan ruwan rijiya asalin daga sama yake sannan kuma wani lokacin waɗansu ko zazzabo da manyan ramuka da dam da ake yi kuma su tare ruwan don ku yi amfani da idan damana ta wuce kaga dole ya zama mubarakan ce wa ambatna bihi jannatin wato muka fitar da jannat gonaki daban-daban wa habbal hasid da dukkan wata kwaya a bar girbewa kamar shinkafa kamar alkama da sauransu ba nakhla batiqatin ga kuma wato itacen dabino masu tsawo da za su ba da 'ya'yan dabino din laha tal'un nadid suna da gunda wanda yake nadidun wani kan wani wato dodo na dabino din wanda za a ga wani kan wani kaga jimki guda yana da ƴaƴa 40 ko 30 ko wani abu makamancin haka da Allah ya rizqa lil ibad wannan dukkan sa arziki ne gawa bayi wa waje da inda arzika ya samu kudi a wurin ta kenan ya samu arziki shi yasa waɗansu malaman suka fassara shi da cewa shine fakihatus sayfi shita wa fakihatus shita fi sayf lokacin rani sai rinka samun ka ƴaƴan itacen da ba a samun su sai lokacin sanyi lokacin sanyi sai rinka samun ƴaƴan itacen da ba a samun su sai lokacin zafi ne ne waje da inda har rizqa ko kuma Allah kalli ya samu abinci da kayan marmari a wajenta ko ba shi ya kai kuma ya san ba wanda ya kai mata kaga wannan karama ce qala ya maryamu sai ce ya kina na maryamu anna laki hadha wannan kuma daga ina kika samu qalat sai ta ce huwa min indillah wannan arziki ne daga Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab lalle ubangiji yana arzuta wanda ya bi ghairi hisabin ba tare da lissafi ko kidaya ba Allah madaukakin sarki na arzuta wanda ya da irin abin da ya to kaga anan gurin ko shakka babu addu'ar mahaifiyar da nan ita ce ta biyo ta nan gurin don ta ce inni u'izu bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Ga shi yadda Allah madaukakin sarki ya tsare ta din daga shedan sannan kuma ma ya ba ta dangin waɗansu al'amura shi duk lokacin da annabi zakariya ya je wurin ta sai samu abin da ya samu wajen inda arzika kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min mauludin yuladu a ba alam sutra ba ma min mauludin yuladu illa wa shaytanu yamassuhu فيستحل صارخا min مس الشيطان إياه babu wani jariri da za a haifa a duniya face sai يا ya zo ya yakushe shi ko ya muntsune shi ko ya dungure shi hina yulad lokacin da za a haife shi fa yastahillu zalikan sai ka tsala ihu jariri dan wanda shaitan da ya dungure shi ko ya muntsune shi sai shaitan baya da girki. ko jariri dan kankare bai da shi fa yastahillu sariqan sai yaro ya fashe da kuka min masu shaytani iyahu saboda shaytan da ya shafe shi sai manzo Allah sai illa maryama wa bunaha sai maryam da ɗanta annabi isa alaihi salam su kadai ne shaytan bai taba ba abu hurairah da ya kawo wannan hadisi sai ce ikra'u in shi'tum wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan ka duba albarka ta addu'ar mahaifa idan sun yi wa ƴaƴansu addu'a ta gani duk yadda rai ba bashi kai wa ɗanka mummunar addu'a kai masa addu'a ta gani Allah shirye da shi Allah kimtsa shi amma ka ce kai wannan Allah wadaransa Allah ya masa kaza wannan mummunar addu'a ce bai dace da ladabi na addinin musulunci ba yayi ba daidai ba sai ka roƙa masa yin daidai yayi abu ba na shirya ba sai ka roƙa masa shirya saboda addu'ar karɓaɓɓiya ce dan haka annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya ga haka ya ga duk lokacin da ya shiga ta zai samu irin wannan arziki a wajenta to shi ma sai ya faɗaitu wato ya fuskanci ubangiji yana roƙonsa Allah ya tabbata nalika da'a zakariya rabbah قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً مصدقا بكلمة من الله وسيدا وعسورا ونبيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين هنالك ko ka ce a wannan wuri ko ka ce a wannan lokaci wato zarf ne waɗansu suka ce lizzaman waɗansu suka ce lilmakan waɗansu suka ce yufidul isnain yana fa'idantar da zarfin zaman ko zarfin makan hunalika a wannan lokaci ko kuma hunalika a wannan wurin ko shakka babu zai fi kama da a wannan lokacin lokacin da ya shiga kenan ya samu arziki a wurinta a wannan lokacin da a zakariya rabba sai annabi zakariya alaihi salam ya roki ubangijinsa qala yace rabbi ya ubangiji hab li min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani zurriya ta gari innaka sami'ud du'a lalle kai mai ji ne shi lafazin zurriya anan ya maimaitu zurriyatan ba'daha min ba'd farkon inda muka karanta kenan inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim nan gurbe ce habli min ladunka zurriyatan tayyiba me lafazin zurriya ke zurriya a galibin ma'anarsa ta larabci na nufin ƴaƴa da jikoki an gane ku ƴaƴa da jikoki suna zurriya banda iyaye haka ya saba gudana a cikin alkur'ani afa tattakhidunahu wa hu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala wato zurriya ƴaƴa da jikoki kenan amma akwai aya cikin surtu yasin wadda take bada ma'anar zurriya ana daukan ma'anar iyaye da kakanni wa ayatul lahum أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون آية لهم دسو متانا يوم متانا ينزو أنا حملنا ذريتهم من دوكي إيا ينصد كاكا na da filfulkil mashhun a cikin wani jirgin ruwa wanda yake wato shine jirgin ruwan da ya dauki annabi nuhu alaihi salam wanda Allah ya umarce shi da ginawa ko sassakawa yace kuma fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka wato kowane irin jinsin halitta ka dauki nau'i biyu mace da namiji sannan kuma da iyalinka sannan kuma da wanda suka yi imani to kaga duk mutanen da ke ban duniya a yanzu ai jikokin jikokin waɗanda suka hau jirgin ruwan nan ne tare da wa annabi nuhu alaihi salam dan a wannan lokaci ruwan ya shafe ko ina ya halakar da kowa a duniya in ba wanda yake cikin jirgin ruwan ba shi yasa ne yanzu da muka yi ragowa sai Allah ya ce aya ce babba a gare mu inda Allah ya ga dama mu da bara a zo mu ba aya ce a gare mu anna ham anna hamalna zurriyatahu mun dauki iyayensu kaga lafazin zurriya anan ba za ka ce anna hamalna zurriyatahu mun dauki iyayensu ba dan ya ba a riga an haifi ƴaƴan ba ma tukuna ko jikokin amma zurriyatuhum anan iyayensu dawa kakannin su kenan fil fulk mas'ul wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun almuhim lafazun zurriya ma'anarsa da tafirin jaye a cikin harshen larabci wadda da an ambace ta kuma galabatul istimali ta tabbatar da ita cikin alqur'ani shine ana amfani da shi kan yaya da jikoki amma a wani lokaci ana amfani da shi ana nufin iyaye da kakanni annabi zakariya yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya ubangiji ka bani zurriya ta gari sai wannan ya nuna yin duk wanda yake son da na gari yin addu'a din sannan bayan ya haihu kuma ya ci gaba da yawa yaran addu'a mun fahimci kafin ya haihu zai rinka yi anan annabi zakariya yana cewa hablana min ladunka zurriyatan tayyiba sannan Allah ya lissafa hakan na ɗaya daga cikin sufofi na bayi da ake kira ibadur rahman ya yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil na imama suna roƙon samun ƴaƴa na gari tun kafin haihuwa ka roki Allah bani ɗa na gari Allah bani salihin ɗa ba wai kace namiji ba ba wai kace mace ba ba wai kace tagwaye ba ya Allah bani ɗa na gari mace ce ɗa na gari ne namiji ne ma ɗa na gari ne ɗaya ne biyu ne duk ɗa na gari ne sai Allah ya zaban maka adadi ko nau'i adadi biyu ko uku lokaci guda nau'i ko daya nau'i mace ko namiji gurgurdan yadda hikimarsa ta zartar subhanahu wa ta'ala amma kai karka yi gege kai dai kana neman nagari in mace ce nagari ina amfanin da namiji matukar ba nagari bane ba yo menene hasara idan ka samu ya mace in ta zanto saliha mummuna taqiya abida qanita bi ita kadai ai ka ganin gurin ba karamar riba ce. rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah ka bani zurriya da ta gari innaka sami'ud du'a lalle kai mai ji ne mai jin addu'a ne fa nadatul malaika sai kawai mala'iku suka kiraye shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah a cikin masallaci ko ɗakin ibada suka ce da shi anna Allah yubashshiruka bi yahya ubangiji ta'ala na maka bishara da za cewa zaka haifa da kuma sunansa yahya مصدقا بكلمة من الله ينا مي جسكت كلمة دقا أبنجدي وتشيء النبي يحيى زي جسكت كلمة الله كلمة الله كما النبي عيسى عليه السلام إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد subhanahu an yakuna lahu walad lahu kuma zai zama shugaba jagora ga mutanansa wa hasuran mai tsara kai ma'ana mai nesantar mata alhasur shine allazi la nisa wanda mata to amma waɗansu masu fassara sukan ce wanda baya da sha'awar mata waɗansu kuma sukan ce a'a yana da sha'awar amma taƙawarsa ta hana shi kusantar su to ciki wacce za ta fi dacewa da makamin nubuwa ba ma makami na annabta ba wacce za ta fi dacewa da makami na salihin bawa a ce baya da sha'awar mace kwata kwata shi baya da sha'awar mace a'a yana da sha'awa amma baya zai kewa kowace sai mace ta halatta wanne dace da yabo na farko ko na biyu na biyu ne dace da yabo domin idan ya kasance baka da sha'awa dan haka baka kusantar mace baka da lada baka da zunubi ba yabo ba fallasa ka aibu ne ma inda baka da sha'awa kawai aibu ne ma'ana baka da mazakuta ke a wani kaulin ko ko limanci ba za a saka ba a wani kaulin kaga mutu ya shiga uku to amma idan ka ce mutum na da sha'awa amma kuma ta takawarsa ta hana shi zakkewa abin to wannan shine yabo to shi yasa zanto al-hasur wanda yake kame kansa dangane da sha'awar ya mace duk inda ya sha'awa ba zai zakkewa kowace mutum mace ta halal wa nabiyyan min salihin kuma annabi ne min as-salihin yana cikin salihan bayi to a nan gurin idan muka lura hunalika da'a zakariya rabba a wannan lokaci kamar yadda muka ce idan mun ce zarfin zaman ne ko a wannan wurin da azakari ya rabba a wannan lokaci lokacin da ya ga kaza a wannan wurin a wurin da ya ga kaza sai wannan addu'ar ya ce kaza da kaza nan take fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun sai mala'iku suka kira shi yana tsaye fil mihrabi ya nuna hunalika can zai fi dacewa da zarfin zaman ko zarfin makan zarfin makan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi kaga fi tufidu zarfiya al mihrab kuma zarfin makan ne kenan ina fata an fahimta amma la yamna min an yakuna zarfa zamanin kazalik domin kullama dakala alaiha zakariya al-ihram wajada indaha rizqa anna laki hadha huwa min indillah yanzu kuma hunalika a wannan lokacin da kaza wato sai addu'a din kenan to amma idan mun dauke shi akan cewa a wannan lokacin da ya kaza ya addu'a addu'ar ta mai daya ba domin shigar wurin ta ba daya bane ba kullama alaiha zakariya ne raba wajada zaka yi cewa kila wani ko mata kila wani kaza zaka kila kuma ta ta fito ta je ta nemo amma ya mai mai kaga zaki zaka kiwaci sawu kaga baka ga sawun wani ya kawo ba ka tuntuba ya akwai wanda yake shiga wurin ta ko bai ga mata kaza an ce babu to kaga wannan dukkan wani sababi da zai sa a je a kai mata ya nema ya ga babu wani sababi to lalle ne yanzu ya kamata ya tambaya anna laki haza amma a karan farko kila bai tambaya ba wallahu alam zahirin larabci idan mun bi haka yake nunawa to kaga da lokacin da abin ya kai makura shine sai ya gane cewa lalle wannan karama ce daga wajen ubangiji shine sai ya roki ubangiji cewa ubangiji ta Allah ya bashi da nagari sai kuma Allah ya turo mala'iku suka ansa masa fana da turo mala'ikatu waɗansu malamai suka ce anan gurin al mala'ika wato amun urida bihi khusus lafazin mala'ika ya shafi dukan mala'iku amma wanda aka ture masa wannan bishara shine jibril alaihi salam dan shine wakilin Allah zuwa ga annabawa amma baya hana cewa tare da shi akwai wadansu mala'iku da suke rako shi a wani lokacin amma shi ne wanda zai magana kai tsaye da annabi dan isar da wahayi sauran kuma ɗan rakiya ne haka na faruwa sai Allah ce قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وبنجد قال ربي سيشي النبي زكريا يتي يا أبنجدي أنا يكون لي غلام سيأي رنسى مثلا وقد بلغني الكبر gashi سوفا ya riga تمم ومرأتي عاقر وما تاتا بكرار ko matata bakarariya ce wadda ba ta wato ma'abuciyar bakarara ce ba ta haihuwa qala sai Allah ce kazalika yaf'alu ma yasha kazalika Allah yaf'alu ma yasha kamar haka ne ubangiji ta'ala ke aikata irin abin da yaso qala sai annabi zakariya ce rabbi ja'al li aya ya ubangiji ka sanya min alama da zan gane idan matata ta samu juna biyu qala sai Allah ce ayatuka Allah tukallima nasa ayar da na sa maka alamar matarka ta samu juna biyu ka ji ka kasa yi wa mutane magana salasata ayyamin yini ɗaiɗai har guda uku illa ramza sai dai ka rinka yin nuni nuni waɗanda suka ce al-ishara bishafatayn wato nuni da labbansa yana nuni da baki haka amma da ya tashi magana baya iyawa da ya samu kansa a cikin wannan hali to matar ta samu juna biyu kenan alamar da Allah ya sa masa kenan zai ji ya tashi magana ya kasa sai dai ya ta nuni ko da hannu ko da baka ina Allah tukallimu an-nasa thalathata ayyamin illa ramza a cikin suratu maryam qala ayatuka alla tukallima an-nasa salasa layalin sawiya alamar shine zaka kasa wa mutane magana har dare guda uku nan an ce yini guda uku can dare guda uku ayoyin ba sa cin kare da juna tun da yini din daban dare daban wato duka guda ukun sun faru kwana ukun da aka ce sun shafi daren su sun shafi yinin yini guda uku dare guda uku suratu ali imran yini guda uku a maryam dare guda uku duka za su haɗu da juna ba za ka iya magana ba alamar matarka ta samu juna biyu sai kuma Allah ce sawiyan lafazin sawiyan din nan hal ne ko dai zanto hal na shi annabi zakariya Allah tukallima nasa Allah tukallima nasa salasa layalin sawiya ay halata kaunika mustawiyan fi sihhatika kasancewar kana cikin koshin lafiya ne ba illa bace ba wani abu ne ya faru ko kuma salasa layalin sawiya kwana uku da yini uku daidai wa daida ba rigi ba kari to amma an fi mai da shi zanto hal ne na shi annabi zakariya shine sahibul hal ma'ana kwana uku da zaka yi baka yi magana din nan ba ba cuta ba ce ba bai bantaka ko kurantaka ce ta kama ka ba a'a ubangiji ta'ala ne ya sanya maka wannan dan ka gane alamar matarka ta samu juna illa ramza sai dai ishara ko wadhkur rabbaka kaseera ka ambaci ubangijin ka ambato mai yawa wannan sai ya nuna magana ce ta mutane ba zai iya ba amma in ya tashi zikiri zai iya yi da ya tashi zikiri sai wa wani magana sai ya kasa wasabbih bil ashiyi wal ibka tasbihi bil lokacin da rana ta karkata daga tsakiya ta tafi faduwa yamma kenan nan ibka da kuma lokacin da ta hudu wato lokutan safi da lokacin yamma kenan ka rinka yin tasbihi a waɗannan lokuta sai Allah ce وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر ابن مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وبنجي تعالى وإذ قالت الملائكة سناو متعننك لوكة عند ملائكة سكت يا مريم يا كي مريم إن الله يبشرك إن الله صفاتك للي وبنجي تعالى يا زابيك وطهرك يا كم تركك تركك حصا ومعنى babu najisa ko datti tare da ke sannan babu kazanta a cikin halayenki ko ɗabi'unki ko maganganunki ko ayyukanki tsarkakakkiya ce ke shine inna allaha safaki wa wa wasafaki ya zabe ki ala nisa'il alamin akan sauran mata na duniya ta fuskar yadda ubangiji ta'ala ya kaddara ki haifi annabi cikin annabawa ta wata hanya ke bantacciya ba tare da namiji ya kusance ki ba ko shi ka babu wannan zabi ne ya maryam muqnuti li rabbiki ya ke maryam ki yi da'a ga ubangijinki domin lafazin alqanut yana zuwa da ma'anar da'a inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musrikin wa kanat min alqanitin uqnuti li rabbiki ki yi da'a ga ubangijinki wasjudi ki rinka yin sujada warka'i ki rinka yin ruku'i ma'ar raki'ina tare da tare da masu ruku'i wato idan an ce sujuda da ruku'i yana nufin sallah kenan an gane ku kamar wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lit ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud ar-ruku'i da sujada akan ambace shi cikin alqur'ani ana nufin sallah dan haka ki sallah tare da masu sallah sallati zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik zalika abinda ya gabata a baya min anba'il ghaibi yana cikin labaru na gaibu nuhihi ilaik da muke yin wahayin zuwa gare ka wato ana magana da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم baka wurinsu lokacin da suka jefa alƙalin masu suna masu ƙuri'a don tantance ayyuhum wanene ne cikinsu yakfulu maryam zai karɓi renon na na maryamu wa ma kunta ladaihim iz yaktasimun baka nan tare da su yayin da suke rigima ko suke husuma da juna domin lokacin da mahaifiyarta ta haife ta sai ta ɗauke ta ta zo da ita masallacin baitul maqdis a wannan lokaci almajiran imran suna zaune sai ta ajiye yarinya ta ce dunakum hadhihi yatima ku rike wannan jaririya wato ta kusi sai wannan ya ce ni ne zan rene ta wannan ya ce ni ne zan rene ta sai suka yi ƙuri'a ƙuri'ar da suke a wancan lokaci shine wane ya ce ni zan rena wane ya ce ni zan rena kowa sai kawo alƙalamin sa sai a jefa alƙalamin cikin ruwa ko cikin teku alƙalamin da duk wato ya nutse to bai ci ba kenan alƙalamin da ya tsaya akan ruwan ruwa bai ci shi ba to ya ci kenan to sai ya kasance da suka jefa alƙalamin su gaba daya sai suka nutse cikin ruwa alƙalamin annabi zakariya kuma ya tsaya akan ruwa kaga ya nuna shi ne zai rene ta Shi ne Allah ke faɗa manzon Allah cewa abincin da ya faru gaibu ne domin kai baka nan lokacin da abin ya faru yanzu ne ta hanyar wahayin alkur'ani muke sanar da kai sai wannan nuna manzo Allah bai san gaibu ba kenan domin kafin sanar da shi wannan din bai sani ba lokacin da aka saukar da ikra aka saukar da ya ayyuhal mudassir aka saukar da wa anzir ashiratakal aqrabin ai a lokacin ba saukar da ali imran ba a zaman makka kakaf manzon Allah bai san wannan ba har sai bayan an zo zaman madina bayan an yi wahayin ali imran ko kuma alal sai bayan lokacin da aka wahayin ali imran da sauran ayoyin da suke magana na maryamu sannan ne manzon Allah ya san wannan wannan ya nuna ashe ilimin gaibu abin da Allah yake kwanta da shi shi kadai wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين amma da yawa daga cikin mutane an ce annabi bai san gaiwa ba sun ce an wulakanta annabi to wannan ko baya nuna wulakanta annabi abin da yake nunawa darjanta annabi sannan kuma tsarkake Allah daga kishiya domin lokacin da kace annabi ya san gaibu ka ɗauki wata sifa ke bantacciya ta Allah ka raba musu shi da annabi ka sanyawa Allah kishiya kenan ina fata an fahimta da annabi na zare zai yaƙe ka kafin wani ya yaƙe ka dan ba zai yadda ba ka sa masa kishiya dan in har manzon Allah yayi fada ga wani mutum da ya zo ya ce masa ma sha Allahu wa shi'ita manzon Allah ce aja'altani lillahi niddan qul ma sha Allahu wahda yace abinda Allah ya so kai ma ka so yace a za ka sanya ni in zama kishiya ga Allah ka ce abinda Allah ya so kawai shi kadai dan abinda ya so shi kadai shi ke faruwa abinda da bai so kuma ba ya faruwa menene kuma sai ka ce ni kuma na so to kaga da wannan kalmar da jingina cewa ya san gaibu wacce ta tafi girma ko ka babu jingina cewa ta fi gaibu ta ya san gaibu ta fi girma kenan da za a faɗe ta a gaban shi da ya yi inkari sama da inkarin da ya yi wa mutumin da ya ce masha Allah wa shi ita ina ba za mu fahimta amma abubuwa na tauhidi dole sai an bi ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah in ga tu kafin a fahimce su daidai Allah ya ce wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim iz yaktasimun baka tare da su lokacin da suke jefa alƙalumman su suna rububin wane zai zai reni na Maryamu ko baka tare da su lokacin da suke musu da juna kamar da cewa ma kunta bijanibil garbi iz qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihim al-umr wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatuna walakinna kunna mursalin wa ma kunta bijanib at-tur iz nadayna da waɗannan makunta makunta ba ka nan lokacin da aka yi kaza ba ka nan lokacin da aka yi kaza ina fata an fahimta wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun kafin alqur'ani baka iya karatu min littafi ba baka iya rubuta komai ba ma kunta tadri mal kitabu wal iman kafin a yi maka wahayi baka san littafin ba baka san ma menene shikashikan imani ba sai da aka maka wahayi aka san da kai littafi aka san da kai shikashikan imani ma'ana bai sani ba bai sani ba yana da yawa cikin alkur'ani hakan kuma da Allah yake faɗa yana faɗa masa ne a matsayinsa na ilahu shi kadai yana faɗa manzon Allah lokacin da Allah faɗa manzon Allah haka ya kunshi abu biyu Allah dan na girmama kansa da yaban kansa da cewa shi kadai ya san waɗancan ababen kafin annabi ya sani sannan kuma yana nuna fifikon annabi akan sauran mutanen kai na sanar ta hanyar ka ne kuma sauran za su sani kafin sauran su sani ka riga su sani amma kuma kai baka sani ba sai na sanar da kai to wannan shine mataki na ka ba kowa matsayinsa bari mu rufe da hadisin da ke cikin sahih bukhari hadisin da aka karbo wato ainihin daga Ali bin Abi Talib yace naji manzon Allah na cewa khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisa'iha khadija mafifitan mata ita ce maryam yar gidan imran wato tana ɗaya daga cikin mafifita mata sannan mafifitan matan al'ummata khadija bintu kuwait a wani hadisin manzo Allah yake cewa daga cikin mazaje da yawa sun samu kamala amma daga cikin mataye ba waɗanda suka samu kamala sai waɗannan maryam ibnatu imran sannan kuma khadija bintu Khuwailid sannan kuma Asiya imra'atu Fir'aun sai kuma yace wa fadlu Aisha ta ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'ir ta'am fifikon na na Aisha kuwa akan sauran mata kamar fifikon as ne akan sauran dangin abinci lafazin as-sarid a wajen wajen larabawa na da abu ne sananne wani abu ne mai kama da tuwo amma sai mun fassara shi tuwo ai ba burgewa tunda kowa ya san ba tuwo ne mafi kayace ba cikin abinci ko babu sai dai kawai mu ce a wancan lokacin wani abu mai suna sare wanda yayi kama da tuwo amma ba tuwo bane ba lalle yana da fifiko akan sauran dangin abinci to haka na Aisha take da fifiko akan sauran mata dan haka dai hadisai sun nuna falalan Maryam da falalan Asiya da falalan Khadija bintu Khuwailid da kuma falalar wato ainihin Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma falalar Aisha sannan kuma sai ummahatul mu'minin su a jumlace a dunkule kenan su kuma ina fata an fahimta amma fita mata a duniya su ne waɗannan guda hudu wato Maryam ah, mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam da Asiya matar Fir'aun da Khadija bintu Khuwailid farkon mata da Annabi ya aura a duniya sannan kuma da Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da ummuna Aisha bintu Abi Bakar As-Siddiqa bintu Siddiq amma in ka tambaye ni cikin su biyar din wace ta fo ta falala sai in ce da kai ban sani ba hadisi ya kawo su a jumlace amma bai jera su ba ya ce kuma wance ita ce tafi wance ita ce tafi wance amma ya nuna in dai kamala ne cikin mata waɗannan su ne kamalallu da muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya tafi mana gobe idan Allah ya kai mu da safe za mu fara tafsiri da mata karfe goma da rabi lokacin farawa sha biyu daidai lokacin tashi daga gobe idan Allah kai mu talata wassalamu alaikum